assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis takwas ga watan rabi'in al'awwal ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da tara ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam al-hafiz abdullahi bin abdurrahman addarimi Sarma makandi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna kitabul muqaddima a inda malam ya tara wasu babu babubuka masu matukan mahimmancin gaske waɗanda waɗannan babu babubuka suna da alaƙa da tauhidi da kuma yanayin yadda al'umma suke da kiran al'umma akan a makalkale masunna da kuma tawaye ga bida'a. da sauran al'amuran da ya kamata a ce musulmi ya sani kafin ya san abin da yake ɓangarori ne na ilimin fikihu domin a tauhidu awwalan ya du'atul islam tauhidi yake fara karantar da duk wanda za a karantar ya san aƙida ta musulunci da aƙidan da take ta banza ce da ta saba mu ta musulunci kafin duk wani biye-biye da za a je ana yi wanda ba zai amfanar da shi komi a wajen Allah ba in ya zama tauhidin shi bai da nagarta da inganci shi sa malam ya shimfiɗo waɗannan bayanai a cikin muƙaddima domin al'umma su fa'idantu su bauta ma Allah da tsari kyakkyawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi za mu tashi babi na sha bakwai babu tawarru'i anil jawabi fi ma laysa fihi kitabun wala sunna babin da zai magana a kan mutum ya taka tsantsan ya a hankali a ɗinka ya kai mai magana akan aima ansa ka aima tambaya ka ba da ansa ga abin da ba ka da tabbataccen nassin alkur'ani da sunna wajen maganan da za ka yi wai fa in ka yaudari kanka ko aka yaudare ka aka ce maka malami ba wai shi shikenan an baka daman duk maganan da ka so ko ka ga dama kawai kai ta so ko ta cikin jama'a kana yin ta ba mm kai fa an ce ne jira faɗi kamar bututun da ke aikawa da ansa kowanda muke magana a yanzu ne ai bai isa ya faɗi maganan da ba ita ce muka faɗi ba to haka malami yake yana magana ne a madadin Allah da annabi abin da Allah ya faɗa ya faɗa abin da Allah bai faɗi ba to kar ya kuskure ya sake ya faɗe shi in ku ya sake ya faɗa ko to zai jefa rayuwar shi da rayuwar al'umma da kuma addinin musulunci cikin garari to kuma wannan hadari ne gare shi a rayuwar shi ta duniya tukun domin duk wanda ya magana da son zuciya da ra'ayi Allah sai Allah ya fallasa shi kafin ya mutu in kuma ya mutu ma Allah madaukin sarki zai ganar da al'umma cewa shi shirme ya daura sa a kai tintini shi yasa jama'ar annabi kowa ji tsoron Allah ya yi taka tsantsan cikin maganganun da yake faɗi inda ya shafi addini da rayuwar al'umma to fa sai in yana da nassi tabbataccen nassi daga annabi Allah maraukin sarki ya samu dace mala a akhbarana Amur ibn aunin an khalid ibn abdullah an ata'in an amirin an ibn mas'udin wa huzaifata annahuma kana jalisaini a rajulun ma an shay'in malai yake cewa huzaifa ne da ibnu mas'udin suka kasance suna zaune mun gane wannan da kyau ko sai wani mutum sai ya zo sai masa tambaya akan wata matsala faƙala ibn mas'udin Lihuzaifa sai ibn mas'ud ya ce ma huzaifa li ayyi shay'in wai me dalilin da yasa kake ganin mutanen nan suna zuwa suna yawaita tambayoyi gare ni yau su zo su same ni me zaka ce gobe malam menene an san abu kaza da ya faru kullum dai sun makalkale ni dai suke tambaya kan irin waɗannan abubuwa wai mai kake gani musamman ma an haza akan wannan abin da wannan ya zo ke tambaya na kan shi yanzu ƙwala sai huzaifa ya ce ya alamunahu sun san abu da gangar suke yin abubuwan da suke yi sai kuma a kokari a zo a samu malamin da yake da gidadanci sai a tura mai abin don ya halatta masa abin da Allah bai halatta ba kuna fahimtar wannan da kyau ko suna sani sun maye turkunahu sun san abin maimakon su yi aiki sai suka yi watsi da shi sai suka ki aikata abin da yake shine daidai sai su koma suna laliban dama da hagu kai kuma ka zama kai ne mai halatta masu ko haramtawa ma'anan maganin kenan fa aqbala ilaihi ibn mas'udin bayan da huzaifa ya mai ƙarin haske sai ibn mas'ud sai ya waiwayi wannan mutum faƙala sai yake cewa da shi ma sa'altumuna an she'in min kitabillahi ta'ala na alamuhu akhbarnakum bihi duk abin da kuka tambaye mu cikin abin da ya shige muku duhu in dai akwai shi cikin littafin Allah kuma Allah maɗaukin sarki ya mana baiwa mun sani to za mu gaya muku aw sunnatin min nabiyillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kuma ya zama abin da kuka tambaye mu to sunna ce ta annabi kuma muna da masaniya a kan wannan sunna nakun bihi to za mu ba ku labarin mu karantar da ku mu ilmatar da ku abin da muka sani din wala ta lana bima a ahadastum abubuwan nan da kuke kirkirowa kuke sabunta su kuke zuwa da su da suka ci karo da abin da ke cikin littafin Allah ya ce wannan ya fi ƙarfinmu ba mu da ta cewa a kai sau da mu ba masu kafa shari'a ne tare da Allah ba mu muna isar da saƙo ne kamar yadda annabi ya isar kuma ya ce a isar shi ya sa ma annabi da kan shi yake cewa ya bar mana abin da muddin mun yi riko da shi to ba za mu ɓata ba littafin Allah da sunan shi kun ga riko da littafin Allah riko da sunnar manzan Allah wallahi shine tsira ga kowane bawa amma duk lokacin da abu ya taso sai ka yi ƙoƙarin zuwa da tunaninka wai kai mai hikima ko kai mai wayau ko kai mai iya bayani Allah sai ka yi ƙaryen da sai ka jefa kanka cikin matsala duniya da lahira ka jefa wanda ya zo ya ɓata ta dalilinka cikin fitina duniya da lahira ka canza fatoyin addinin musulunci zuwa ra'ayoyinka ka yi hankali da wannan shi kanshi wanda aka saukar mu qur'ani da sunnan Allah yana ce mashi walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhazna minhu bil yamin da annabi zai kirkiro wata magana koyaya take ya danganta ma Allah koya maganan take Allah madaukin sarki ce za mu sa hannunmu na dama mu damke shi sannan mu karya mai kashin baya kaga wannan hadari ne ba ɗan ƙarami ba Allah manaukin sarki ya tsare mana imaninmu to jama'a wannan maganan ku jefa masu faɗinta huzaifa ne da abdullahi Dan mas'ud kana tsammanin kai a matsayinka na malami ko muna malami ka naɗa kanka kowa ka naɗa ka tsakani da Allah wannan tunanin ya taɓa zuwa maka akan kai taka tsantsan ga waɗanda ke zuwa suna samunka da maganganu ko da shawarwari ko su zo maka da matsala cewa an yi kaza ko za a yi kaza tsakaninka da Allah ka taɓa wannan tunanin shi sa duk wanda ya zo maka da magana ko an santa na cikinta kai ka natsu in ba ka natsu ba sai ka jefa rayuwanka cikin matsala ko kuma sai maka shigo-shigo ba zurfi sai sun anta ya ka cikin kwata kuma sai su koma gefe suna ma dariya kuma dariya ma mafi muni sai an je lahira tukuna domin in ka san ka taɓa yin magana cikin addinin allah da ra'ayi da tunani allah sai kai dama tun kafin ka je duniya don addinin allah ba abun wasa ba ne allah ya tsare mana imaninmu malai ce na abu nu'aimin حدثنا المسعودي عن an abdulmalik bin maisara عن nazal bin sabra. قال ما خطب عبد الله خطبة بالكوفة إلا شهدتها wannan bawan allah nazal ɗan sabara ya ce abdullahi ɗan mas'ud bai taɓa yin huduba ba bai taɓa yi wani jawabi ba bai taɓa gabatar da wani wa'azi a kufa ba face sai ni ina wajen duk abin da aka yi ina nan فسمعته يوما سئل an رجل يطلق ra'atahu thamaniyatan yaran nan sai مسعود ibnu mas'ud yana jawabi dangane da wani mutum da ya saki matan shi saki takwas wa ashbahi zalika da dai ka tobara da taɓargaza da shashanci shigen waɗannan ƙala huwa kama ƙala algafata malam me za ka faɗi game da mutumin da ya saki matan shi sake takwas ibn mas'ud ya ce oho abin da ya faɗi da ya faɗa yana nan a abin da ya faɗa sun maƙala sannan ya ce inna allaha an zala kitabahu jama'a ku sani allah maɗaukin sarki ya saukar da littafin shi wa bayyana bayanahu kuma duk abin da kake tunani a rayuwar musulmi da rayuwar addinin da musulmi zai gudanar to Allah maɗaukin sarki ya yi bayanin shi dalla-dalla a cikin wannan littafi na shi faman atal amra min qibali wajihihi duk wanda ya zo da al'amari yanda yake a bisa tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya gina wannan al'amari faƙada buyyina lahu hakika an mai bayanin yanda zai yi in abu ya rikice mai akwai mafita ciki duk abin da ya taso an mai bayani dalla-dalla yadda zai hau ya tafi ba tare da matsala ba wa man khalafa duk wanda ya saba ma abin da ya zo cikin ƙur'ani da sunna fawallahi ma nutika khilafakum mun gano wannan da kyau ko ya ce ina muku rantsuwa da allah ni ba zan yi magana da abin da kuke kirkirowa na saɓaninku ba na rigingimunku. jama'a sai ka je ga mutane marasa tunani kawai sun zauna a dandali sun ci sun ƙoshi si ta surutu har su ɗauko matsalan addini ai ta gardar dami cikinsu duk wanda ka kalla ba wanda ma ɗalibin ilimi ne ballan tana ce malami kana zuwa za ka wuce sai a ce to me za ka ce game da kaza a'a tsakani da allah wannan an girmama ƙur'ani in kana ganin wane da wane suna da girma suna da daraja suna da martaba in an faɗi irin wannan magana a kansu kamar an tozarta su ko an wulaƙanta su to tambaya a nan su sun girmama alƙur'ani sun martaba hadisan manzon allah matsalolin da suke ɗaukowa suke tattaunawa a nan a bisa rashin ilimi tsakani da allah sun girmama addinin musulunci shi yasa an ka zo wuce a matsayinka na malami ala gabata malam muna gaddama ne sai ka ce to sai ku ta yi kuna fahimtar wannan da kyau ku abin da ya zo cikin addini mun sani za mu gaya muku abin da ko ba mu san shi ba to duk hayaniya mai hayaniya ba inda za mu buɗe baki mai faɗi kun gano wannan abin da ibnu mas'ud yake son ya gaya mai cewa in dai al'amarin saki ne to an riga an yi bayani cikin alkur'ani yadda ake yin shi sauraka ɗauko abin da ƙur'ani ya ce kai aiki da ciwon ƙur'ani in kai wannan sai ka zauna lafiya amma ka saki matan ka saki takwas sannan ne ka zo kana neman malami wai ya gaya maka saki ya yi ko bai ba a yi dama ka riga ka yi haka mutane suke sai sun yi laifin sun gama tsaf sai kuma wace alaga bata malam ni ne ne ka kaza yanzu menene hukunci na sai ka ce hukuncin ka abin da ka yi ya rage naka ko kuma ka je ka tambayi wanda ya ce ka yi ɗin shi ke na sai gaya maka mai hukuncin amma malamai an mai da su wasu shiriritattun mutane wanda kowa zai je ɗauko shirman shi da taɓargaren shi kawai sai shi ko sai ce ala gafarta malam to me kaza shi kuma Allah Allah yake cin da an mai da shi malami yau to ya bada fatawa don shi ma sa cikin jeren giyan waɗanda ake ce malamai kai a hankali duk abin da ya zama na shiriri ta ne kace baka sani Allah madaukin sarki shiryar to malai ce akhbarana abul walid at-tayalisi haddathana shu'ba akhbarani abdul malik bin maisara qala sami'tu an-nazzal bin samra qala shahidtu abdullah yace na halarci majalisin abdullahi dan mas'ud wa atahu rajulun wa imra'atun fi tahrimin wata mace da wani namiji suka zo wajen abdullahi dan mas'ud dangane da rigiman aure ya yi mata saki suna son su ji shin wannan adadin sakin da ya yi ya haramta aure tsakaninsu aka zo aka samu dan mas'ud <clears throat> faƙala sai ce inna Allah da bayyana Allah maɗaukin sarki ya bayyana abin da yake son a gudanar da shi a bisa cikin addinin shi jama'an ka fahimci wannan ka zauna lafiya addinin nan nawaye ba na Allah ba ne? to ya faɗi yadda yake so ayi kuma ya aiko jakada guda ɗaya da shi kawai Allah maɗaukin sarki ya yadda ya wakilce shi to duk wanda ya fahimci wannan zai zauna lafiya duk wanda bai fahimci wannan ba ko su ya wulakanta jama'a kuna gano wannan annabi ne kawai ke magana a madadin Allah to kuma in ya yi sai a bisa fahimtar da sahabbai suka fahimci maganan da aikin suka yi annabi ya ce daidai ne Allah kuma ya gani bai ce ma annabi a yi masu gyara ba to haka Allah yake so da su ne suka rayu a lokacin da yake nan amma duk wanda ba wannan tsarin ba ko kai kafa kafa da ya ja kai je sa ka cikin fitina kuma su ma masu kokarin sa addinin mutane cikin fitina sai a hankali ana fahimtar wannan yace to Allah maɗaukin sarki dai yayi bayanin yanda al'amarin saki yake shin mai kome ne kuma kome faman atal amra min qibali wajhihi duk wanda ya zo ya aikata abu yanda shari'a ta tsara a yi buyyina to wannan an mai bayanin yanda harkan shi yake wa khalafa wanda ya biris ya bijire ma abin da ya zo cikin alkur'ani ya nashi fa wallahi ibn mas'ud ya ce ina maka rantsuwa da Allah ma nutiku khilafakum wannan hayaniyan da kuke daukowa kuke yi Allah ya fi mu ba za mu iya ba kawai karga ɗauko abubuwa wanda ya ci karo da alkur'ani da hadisi to kana son ka maida ni Allah ne mai canza sabuwar dokoki yanzu ko ku annaba kake son ka maishe ni in duk ba ɗaya ko to yi abin da aka ce maka in ko ba haka ba to nasara su ne masu zama su na ƙirƙirar masa sababbin dokoki ko kuma ka tafi majalisa su yi maka sabuwar doka a sa a cikin kundin ƙasa kuna fahimtar wannan da kyau ko amma kaga ƙur'ani da hadisi to fa su fa an gama kawai bi aka ce ka yi ke sa duk abin da musulmi zai kar ya yayi sai abin da aka ce yayi shine mai ahalari yake cewa wala yahilla lahu an yaf'ala fi'lan bai halatta musulmi ya aikata kowane aiki ba hatta ya alama hukuman lahi fihi sai ya san me Allah ya faɗi kan wannan hukuncin in aka ce Allah ya ce sai ka ce a bisa fahimtar annabi ya annabi aka fahimtar da shi maganan Allah ya aiki ya sabe suka fahimci aiki da maganan annabi suka yi aiki wannan shine daidai ɗin abin da kawai Allah yake so kuna fahimtar wannan da kyau ko to in baka sani ba to kafin kai aikin sai ce wa alal ulama sai ka je ka tambayi malamai idan jahilcin ka bai sa ka yi tambaya ba wa yaktadi bil muttabi'ina lis sunna to sai ka rika koyi da waɗanda suke aiki da sunna shin su ahlus sunna ya suka aikata aiki iri kaza to kawai sai ka irin wannan aikin kuna fahimtar wannan da kyau ku to amma duk ba kai wannan ba sai da kai abin da zuciyarka ke so Kai yi abin da kake ganin dama wai daga lokaci ne za ka bi malamai kana su na su daidaita maka wautanka da nassin alkur'ani da sunna wannan taɓewa ne shi sa ibn mas'ud ya ce kai ku rabu da mu irin waɗannan hayaniya da ɗarkaniya da kuke zuwa mana da su ko jama'a sun sha kanmu yana daga cikin abin da ke duk malamin da ya tsaya cewa binciken addini zai yi kuma addinin zai yi sai kaga yana samun matsaloli da mutane da su mutane abin da suke so shine malami ya zama battal ya zama mashirmanci ya taban hayaniyansu na gari da shirman muka da gulmace-gulmace in ya ce ba zai wannan ba to sai sun yi adawa da shi to adawa ba komi kuna fahimtar wannan da kyau ku yanzu in anan ne aka yi tambaya muka faɗo wannan sai a ce kaga ba haka magabata suke yi ba kai jahili ka sayan da magabata suke ne yanzu ga ibn mas'ud yanzu wannan maganan ba fada ba ne kuna fahimtar wannan da kyau abin da kai cikin alkur'ani in yana ciki za mu gaya maka abin da kai in ya dace da sunna za mu gaya maka amma abin da ka zo da shi cikin ra'ayinka da tunaninka wannan kuma ka ƙara da can yasa in an ɗora mutane akan haka kowa zai rika jiran umarni kafin ya yi amma aka bar mutane a buɗe to kai malami kullum sai sun sa ka cikin haɗari domin suna son ka zama ko dai mai ƙirƙirar sabuwar shari'an da ba ta amma ta hanyar aikinsu ko kuma su sa ka murɗe sun alkur'ani da sunna don yi daidai da tunaninsu kuma wannan shi ma laifi ne don kafirai sun buƙaci annabawa da su canza littafin allah domin su yi kunnen doki wajen tafiya a tare annabawan suka ce bai cancance mu a irin matsayinmu mu rika canza dokokin Allah Allah shi kiyaye mala ce akhbarana abdullahi ibn sa'id haddathana hafsun an ash'ab an ibn sirina annahu kana la yaqulu bi ra'ayhi illa shay'an sami'ahu ibn sirin baya faɗin abu da ra'ayin shi ko da tunanin shi ko da ijtihadin shi jama'a yanzu an waye gari wai jahilai ne ke ijtihadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ijtihadi fa malamai ne irin su imamu malik malamai ne irin su al-imamu shafi'i malamai ne irin su bin bas irin su usaimin irin su albani irin su fauzan irin waɗannan ne ba ake ci musu mujtahidai masu ijtihadi yan sai ka je ka ga taƙadari jahili a dandali wai yana ijtihadi a cikin nassin alkur'ani abin da yake da nassi karara wai sai koma gefe ce ya ijtihadi al-ijtihadu fi muqabalatin nas wannan musiba ce kuma al'umma sun mike kafa suna sauraron wannan karisa din shi sa duk bala'o'in da kuke ganin kuna fadawa waɗannan abubuwa suna daga abin da ke sabbaba su kowa ji tsoron Allah ibn sirin babban malami ne don malamin imamu malik ne ya ce shi samsam baya faɗin ra'ayin shi duk abin da ya zo abin da ya ji ya faɗa in ya ji a Kur'ani ya faɗa in ya ji a hadisi ya faɗa ra'ayinka da tunaninka ko bai da shi kuna fahimtar wannan da kyau ku bai faɗin ra'ayin shi bai faɗin tunanin shi bai faɗin na gani to kai malami ne da duk waɗannan abubuwan sun cika shirmanka kowa ya kamata ya taka tsantsan wallahi ra'ayi ka jingine shi gefe inda ra'ayinka mai kyau ne da Allah ya aiko annabi ya ce abu ra'ayinka amma cin da bai ce bai ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana to kowa ya rungo magana manzon Allah maganan wana da wana kuma aje ta gefe Allah shiryar da malai ce akhbarana abdullahi bin sa'idin haddathana affamun an al'amash qala al-imam al-amash yace ma sami'tu ibrahima yaqulu bi ra'ayihi yace ban taɓa jin ibrahimun nakhai yana fatawa da ra'ayin shi ba fi shay'in qad ga koma menene duk abinda ka sani bai magana kan ra'ayin shi muna fahimtar wannan da kyau ko abin da ya sani yake daidai a shari'ance wannan kawai yake fadi duk abin da ya ci karo da wannan bai magana a kan ra'ayin shi waɗannan malamai ke kenan cikin tabi'ai wanda duniya ta yi sarandan cewa malamai ne kunje da suke taka tsantsan Allah shiryar da mu mala ya ce na abun haddata na abu awana an da qala ma qultu bi ra'ayi منذ 30 sana katada yace kun ganni nan sama da shekara talatin da suka gabata ban taba magana da ra'ayina ba mun gano wannan ban taba magana da ra'ayina ba da me nake magana da nassi nake magana abinda na sani na nassi in fada abinda ban sani ba kuma in ja baki in yi shuru ina fatan mun gano wannan da kyau qala abu hilali abu hilal yace mundu 40 sana yace ba shekara 30 ba sama da shekara arba'in bai magana kan ra'ayi duk abin da zo zai fade to yana neman nassi ne sai ya faɗi abin da ya dace daidai da nassi in ko babu sai ja bakin shi shiru kuma wannan yana daga cikin abin da ya rage masu ne ya rage masu takallufi ya rage masu abubuwa na walhalu yanzu kowa da kake gani da wanda yake malami da wanda ba malami ba to kowa ya makale kawai shi yana da bakin magana a cikin addini kuma gani yake wannan magana ta shi ko to daidai take da maganan Allah ko annabi sau da kowanne daga ciki ya yi shi naɗi naɗi irin shi malami ne kuma wannan yana daga cikin bala'i ya zo a cikin muƙaddima fi usulun tafsir na ibn taimiyya sharhin da al'imam usaimin ya yi yake irin waɗannan maganganun wanda za ka yi mamakin jinsu to amma babu mamaki cinda dai gaskiya ne ita dama gaskiya sau da dama haka take zuwa ma al'umma kaga cewa a'a to wai su mutane da suke sa kansu cikin irin waɗannan abubuwa wai me ke kai su ne shine karancin ilimi karancin tsoron Allah to malamin yana bayani ne akan cewa irin sabani da ɗarkaniya da kauro da juna da aka samu cikin al'amarin tafsirin alkur'ani a cikin sahabbai abin ɗan kaɗan ne sau da ba sa aiki da ra'ayi da tunaninsu irin wannan jin da suke to sai aka dan samu dan faɗaɗan abin kaɗan na saɓani da rigingimu da rashin fahimta a zamanin tabi'ai saboda zamanin ya dan fara nisa daga zamanin annabta to zamani na ƙara tsawo matsaloli suna ƙara faruwa zamani na ƙara faɗi matsaloli suna ƙara faruwa to shine al'imamu usaimin da ya bayani sai yake cewa ala haza to akan haka wa kaunul khilaf bainahum fi tafsir kalamillahi aksara min al khilaf bain sahaba irin sabanin da aka samu a cikin tabi'ai da tabi'ut tabi'in da atba'ut tabi'in da tab'ul atba to ya fi yawa dangane da sabanin da aka samu a cikin sahabbai summa kullama ba'udal ahadu an asarin nubuwa mala yace ce kuma duk lokacin da a ƙara samun nisantuwa daga zamanin annabta zamani ya ƙara nisa to wannan saɓani a shaddu sai fi tsanani Waltawa ya ce waltibas sannan abin zai ƙara ruɗe ma jama'a waltibasul haƙƙo bil batil a'azam sai a samu cuɗani da harigido da shirme da yake faruwa tsakanin gaskiya da ɓanna ƙirikiri ga gaskiya ana kallo gaskiyan nan sai a kasa tantance ta a kasa gane cewa ga inda take saboda akwai makaryata da suka shigo da ra'ayoyi da tunane-tunane na shirme a cikin shi ina fatan mun gano wannan da kyau kamata jidun mala ce kamar yadda a yau ake gani al'an ta jiri kullum kullu umudin in je masallaci a kowace darka daga cikin durkokin masallaci alimun sai ga gawan ɗan ustazu yara nafsuhu ibn taimiya shi na ganin kanshi a matsayin ibn taimiya ne mun gano wannan da kyau kowan ɗan ustazu ganin kanshi yake a matsayin shi ibn taimiya ne mun gano wannan da kyau ku. ganin kanshi yake a haka sai yake cewa kullu khaima fi mina haka idan ka je kowace tanti a garin mina ha alimun akwai malami da ya naɗa kanshi ko suka naɗa shi yara nafsuhu annahu ahmad Buna, hambal ganin kanshi yake nan fa shi ahmad dan hambali ne au shafi'i ko shi shafi'i ne fa kasratul ahwa da ka san zuciya ya yawa mun gano wannan da kyau ko san zuciya zai yawa irin wannan yini ko ba zai yi ba hatta innaka tajidu fil mas'ala malai ce har zaka iya samun mas'ala ɗaya? allati kana fiha mimma sabaka illa qaulun wahid malaman da suka gabata fatawa ɗaya suke a kanta amma yanzu sai ga an ce qaulani tajidu fiha iddatu aqwalin li anna al ilmu qalilan wal hawa kathir ilimin dan kadan ne kalle su dai ga su nan ilimin bai ta kara karya ba amma son zuciya ya cincida shi fatarattaba min nassil il wa katharatul hawa waddiya, diya wal khilaf wa shiqaq wa adam al itilaf mala yace sakamakon wannan abinda ya haifar na qasul ilimi karancin ilimi ne wa kasatul hawa da yawan son zuciya waddiya da taɓewa wal khilaf da haifar da sabani wa shiqaq da rikice-rikice wa adam al da kuma rashin hadin kai duk wannan shi ya haifar da wannan cin da ban da haɗin kai da na samu saɓani da wani to zan kirkiri fitina ko zan kirkiri wani abin da zai rikita ko ya ɓata mai rai wannan abin sai zama illa ga addini shi sa kare bai sani ba jama'a mun gano wannan kuma a lokacin da suke kirkiran irin waɗannan abubuwa na ɓanna da ke rikita addini su suna ganin ai ya kai matsayin ibn taymiya ne ko ya kai matsayin ibn al-qayyim ko yana matsayi irin na ibn abdul hadi ko al-hafiz az-zahabi ko ibn kathir da sauran manya-manyan malamai kun ji abin da al-imam ibn uthaymin yake faɗi kowa yana magana gani yake ga mutum ya tafiya na wani bubu da kirji yana takama ya ɗauka wai malaman Allah haka suke su bayan Allah yamshuna alal ardi hauna ina ba ta mun gano wannan da kyau wa iza khatabahum jahiluna qalu salama jahilai na kiran su ku ba ku kaza ba ya kamata ku kaza kaza kaza kaza sai ce mu ba wannan ne a cikin harkan mu ba amma daga ran da ya zama jahili ke ka wai shi ke gaya maka in kai kaza zai dafa maka to daga ranar ka fadi shine irin waɗannan a hawa kaga mutum ya ɗauko nassin alkur'ani yana faɗin abin da zuciyan shi ya mai daɗi yana faɗin ra'ayin shi saboda ya gamsar da ra'ayin iyayen gidan shi wannan shi ya haifar da duk waɗannan bala'o'in kaji manya-manyan malamai shekara arba'in ba su taɓa magana da ra'ayi ba duk abin da za su faɗi nassi suke nemowa su faɗa to Allah kai ma ka nemi nassi ka faɗa ko ka ja baki kai shuru Allah ya tsare mana imaninmu mu ce haddasa na makhlad bin malikin haddasana hakam bin salmin an abi haithama an abdulaziz bin rufai'in kala ila ata an shay'in yace an tambayi ata wa dan abi rabahin kan wani abu kala la adari yace kaga ko wannan abin ni a hakikanin gaskiya ban san shi ba kala sai mai tambaya yace kila lahu aka ce ma ata a'a ala ta ƙulu fi habiyar ra'ayika in ba ka da aya ko hadisi ai sai kai bayani mai gamsarwa sai ka zo da ra'ayi wanda ai kai malami ne ai ba ka faɗi son zuciya da ya karo da maganar Allah ba zo da wani bayani da zai gamsar da su mana ƙala sai ya ce inni astahi min Allah ce ni in faɗi ra'ayina wallahi ina jin kunyan Allah an yudana fil ardi bi ra'ayi a koma ana addini a bayan ƙasa da ra'ayina ni in faɗin ra'ayi kuma wannan ra'ayin ya rikide ya zama wai shi ne abin da za a bauta ma Allah to ina jin kunyan Allah kenan a lokaci ɗaya ka zama musharri mai ƙoƙarin kafawa da kawo shari'a tare da Allah wannan kuma taɗiya ce da zamiya da bauɗe ma gaskiya jama'a kuna gane wannan ku kalli waɗannan maganganun sannan ku ɗauko maganganun da muka karanta a cikin littafin ilamul muwakka'i na an rabbil alamin dangane da tsoratar wanda manyan malamai suka yi dangane da abin da ya shafi yan faɗin ra'ayi ko aiki da ra'ayi wanda cikin karatun da zai zo nan gaba da iznin Allah za mu zo mu karanta wannan don ya zama saƙo ga mu. Allah ya shiryar da mu malai ce akhbarana isma'il ibn abban akhbarani hatimun huwa ibn isma'il an isa an sha'abi qala ja'ahu rajulun yas'aluhu an shay'in wani mutum ne zo tambayan al sha'abi dangane da wata matsala faqala sai sha'abi ya ce Kala bunu mas'udin yaqulu fihi kaza wa kaza ai ibnu mas'ud an taba mai wannan tambaya ya faɗi kaza da kaza dogaro kan nasi kaza qala sai shi wannan mai tambaya sai ya ce akhbirni anta bi ra'ayika to ala gaba ta malam kai ne ra'ayinka akan wannan matsalar ka saka suke kai me kake gani ne jahiliya gaskiya malamai yanzu sai malamai sai suka zama wasu irin gidadawa wasu irin mashirmanta sai a ce to wai kai me kake gani kai da baka jin kunyan Allah sai ka faɗa abin da kake gani su ko waɗanda suka san Allah suke jin kunyan Allah sai su ka tsantsan sai su ce wai su ba su ga ta magana ba to gashi an ce shi ya faɗa ra'ayin shi faƙala sai ya ce ala ta ajabuna min haza wai jama'a ba kwa mamakin wannan mutum ba za ku yi mamakin mutumin nan ba akhbartuhu an ibn mas'udin ina faɗa mai cewa ga fatawan babban malamin mu sahabin annabi ibnu mas'ud wa yas'aluni an ra'ayi yana tambaya na wai ni in faɗan ra'ayina jama'a kun san waye sha'abi kuwa yau da a ce akwai irin sha'abi cikin waɗannan mashirmantan Allah kaɗai san abin da za su ƙirƙiro wa mutane na fitina da rukuza addini da haifar da ruɗani Allah maɗaukin sarki ya kiyaye amma ce kaji ina gaya mai ga nasi da na sani ko kuma shi yana cewa wai ni in faɗar ra'ayina wa dini indi atharun min dalika wallahi la'an ata anna bi aniyatin ahabbu ilayya min an ukhbiraka bi ra'ayi yake cewa wa dini indi atharun yace kaga addini na da nake bautan Allah to wallahi ina neman a atharai ne na annabi da na sahabai in bi ala ya ce ku saurara jama'a ku saurara wallahi li an ata'anna bi aniyatin a ɗora min duk wata wahala da duk wani fitina da duk wani damuwa da kowane irin kunci wannan ya fi sassauci a gare ni kuma a habbo ilayya wannan shine mafi soyuwa a gare ni min an ukhbiraka bi ra'ayi da in baka bayani kan ra'ayina ma'ana ɗauki dutsen kufe na azami mai a banka mai wuta wannan fa ya fi mai sauƙi da a ce ya zo ya faɗa ra'ayin shi waɗannan su ne suka san Allah kun gano wannan da kyau ku waɗannan su ne suka san Allah kuma suke jin kunyan Allah suke taka tsantsan da sanin su suwa ne ne tukuna Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu malaice akhbarana isma'il ibn aban haddathana hatimun huwa ibn isma'il an isa an sha'abi qala iyyakum wal muqayasa ka shedunku da kiyasin in ka kalli kaza in ka hada da kaza shi ma zai zama kaza ai ba kalli kaza ba ne in an lura da kaza ma da aka yi kaza to ai kuma da sai a ce shi ma kaza shine wannan mukayasa kada kallon abubuwa da baka san wannan me ya farar da shi ba kaza kuma me ma'anan shi sai ka kalli banna mutsuran banna wai kalle daga ce za ka yi kiyasi ga abubuwan da jahilcinka zai bayyana karara ka ce za ka yi kiyasi irin wani ce ka shaidunku da wannan wallazi nafsi shi ina muku rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi la in akhastum bil muqayasa la tuhillunna al harama yace wallahi in kuka doki kiyasi irin wannan sai kun halatta haram kuna fahimtar wannan yanzu an ce ku bi qur'ani da hadisi ne ko aikin wani da wani wane abin da ya saba ma nassin alkur'ani karara ƙidahumanci da ƙin allah jahilci da rashin gogewa ya sa wai ga kalli aikin da wani ya yi ka in an kalli aikin wani to shi ma to kaza kenan yanzu kenan ba allah da annaba ake bi ba ba nassi ake bi ba aikin wani da wani ake bi wannan kafirci ne jama'a mun gano wannan da kyau ko domin halatta haram ko haramta halal kafirci ne shi sa kowa shiga taitayin shi ba ba kawai ka tara ƙidahumai jahilai ka riga gaya wasu maganganun da ka ga dama ba ana nan ana tafi abinda ku kanku nake gaya mu kenan ku ta za ka faɗi magana tsawon zamani wanda ka gaya ma ya yadda kuma ya ɗauka allah ka nufa da maganar ana nan sai Allah maɗaukin sarki ya kai ilimin shi inda zai gane ƙarya kake yi ko ya ji malamin da ya fi yadda da shi sama da kai ya faɗa ya gane ƙarya kake yi shi sa duk wanda za ka gaya ma cikin harkan addini ga mai gaskiya Allah ya ƙarya ko ko ta kai shekara ɗari ana aiki da ta sai ta watsi da Allah ya ce ma ta tatlu shayatin ala mulki Sulaiman a ah, abubuwa ne aka riga karanta ma yahudawa dangane da abin da ya shafi mulkin annabi suleiman cewa matsafi ne boka ne mai kaza ne mai kaza ne allah cewa ma fara suleiman tsawon zamani ɗaruruwan shekaru sun yadda da haka har sai zamanin annabi ne aka zo aka bayyana yadda gaskiyan take duk ƙaryen da makareci ya faɗa ko kar ku damu ko da ta yi jinkirin fallasuwa za ta fallasu shi sa ce irin waɗannan wai a kalli kaza a ce to in kun kalli kaza to shi ma kaza ɗin ai iri kaza ne saboda kaza ɗin ya bai zama kaza ba jama'a da haka ake addini wannan shine addini wannan shine ilimi to sai yake cewa iyyakum wal muqayasata ka ku da kiyasin kaza akan kaza wallazi nafsi biyadihi sha'abi yace ina muku rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi la in akhastum bil muqayasati in kuka rike irin wannan kiyasin wai wane ya aiki iri kaza sauraka aikin da wane ya ma daidai ne shari'a ne hujja ne a ci gaba da yi la tuhillunnal harama yace za ku halatta haram wala tuharrimanna al halal kuma za ku haramta halal walakin ma balagakum amman hafiza min ashabi muhammadin fa'amalu bihi yace duk abin da ya zo maku daga cikin fatoyin sahabban annabi to ku yi aiki da wannan duk abin da bai zo daga nan ba ko Allah ku aje masa abunsu saboda ai aikin wani ko aikin suwa ne ba da shi Allah madaukin sarki ya ce a yi addini ba bai daga cikin masadiru tashri'il islami kenan in wani ya bata kowa ne ba daidai ba kowa ne ya kuskure Shi shikenan sai abu wannan kuskuren kaga wannan jahilci kaga mutum ya gina addini ya ce wai yana aiki da maganan malam wane ne wai shine magabacin shi ka ana aiki da maganan annabi da sahabbai ne su magabata wani aikin da ya tabbas irin ɓannanka ne iri ɗaya ne ko ko kiyasin banza ne kuna fahimtar wannan da kyau jama'a ti irin waɗannan abubuwa ya kamata musulmi su sa ido game da su kuma komin daren dadewa ko ita ƙarya kamar yadda aka ce ice ne sunanta ƙarya to in tefure za ka ganshi gashi nan kunun ban sha'awa amma an ka bashi lokaci sai me sai ka kabe ita ƙarya kamar budurwa ce duk gan banbanta ba ta lokaci wata rana in ka ganta sai ka tausaya mata wallahi sai kai kaman ka bata sadaka ina fatan mun gano wannan da kyau ita ƙarya kaman yini ne za a gan shi da kyau bulbul ba wani matsala amma ba shi lokaci kana nan za a ga yammaci yi za a ga labari ya sha bamban da juna ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maraukin sarki ya samu dace shi yasa ƙarya duk wanda ya faɗe ta ko fita batun shi wallahi ko tankawa ka kai yau da kullum kare bar komi ba Allah maraukin sarki ya samu dace malai ce akhbarana sa'id ibn amirin an ibn aunin an muhammad ibn sirin an alkama qala ja'a rajulun ila abdullah wani mutum ya zo jan abdullahi dan mas'ud faƙala sai mutumin ya ce mun gano wannan da kyau ko yana zuwa jan abdullahi dan mas'ud sai ya ce innahu tallaka mar'atahu al-bariha samaniyan ya ce ya saki matan shi jiya saki takwas mun gano wannan da kyau ko duk irin waɗannan abubuwan ne mutum zai je zai ɓannan shi ko wai sai zuwa wai kai yake son ka halatta ɓannan ina fata mun gano wannan da kyau shine irin waɗannan shirman da wancan dan bida yake yi wani an fara magana sai ce mu musulmi ne a to dama suwana kake son su musuluntar da kai kuna bayyana wannan da kyau ko kai mu ba ruwanmu da suwa ne ba za mu zaɓe su ba cin da su sun ce mu ba musulmi ba ne amma cin da kafirai sun ce mu musulmi ne to su ne namu ai su ne yan uwan kwaye ina fatan mun gano wannan da kyau ku da su fasto yan uwa ne shi yasa kake ganin wai har ma kana yadda su yadda da addininka kuna gano wannan da kyau ku ƙarar Allah ce inna ma yanhakumullahu an alladhina qataluukum fid fiddini wa akhrajuukum min diyarikum waɗannan sun yaƙe ku cikin addini sun fitar da ku ko ba su fitar da ku ba amma ya ce waɗannan nasu ne in an zo tunƙaho zai ce ya fi kowa hadda ta shirme mun gano wannan da kyau ku wannan ayin ba shi cikin ƙur'anin ka ne ya kai shugaban mahaddata muna gano wannan da kyau ku shi kullum a yake ce abu kowa kowa kullum Allah maɗaukin zarki ya samu dace to shi ne sai ya saki mata ya saki takwas dan Allah Allah ya ce ya saki takwas ne sai gashi ya sheko a guje ya zo samu malami zai jefa malami cikin fitina eh duk wanda ya kira ka irin wannan kana malami farko abin da aka fara kallon shi zai zo saka cikin fitina wallahi kai ta ka tsantsan duk waɗannan mutanen ke je muna ta rigima da su wannan shine matsalan ba mutum zai je ya ɗauko bannan shi da gangar kawai abin da yake so ga malami ya aje na banza ya zo ya halatta mai abin da za su tafi wuta tare ni zo kawai sai in karanta mai abin da na sani to Allah ga malam ni ina ganin kaza sun ce kai malami ne ko ina ba da shawara akan karatun nan da aka yi ran nan gaskiya ina ganin da kaza aka sai ka ce qur'ani ne ba sai ka ɗauko ayan ka ce gashi ga abin da ibn kasir ya faɗi daga sahabai da tabi'ai wannan shine abin da za a bi na addini sai ce to gaskiya malam kaga wannan zamani namu to ya kamata a kalli wannan zamani sai ka ce a'a ba za a kalli zamani ba za a kalli abin da shari'a ta ce ne kuna fahimtar wannan da kyau ko haka mu yanzu a ka'idan abin da muka sani a addinanci kuma babu canji ran da addini ya zama shi zai jagoranci al'amari haka za a yi ne idan aka zaɓi shugaba guda ɗaya ta wannan shugaban sai ya mutu shi da ka'idar musulunci ba a canza shugaba am mun gano wannan da kyau ku ba a canza shi yau da jonathan da yake ta hayaniyar cewa ana siyasan addini da zai ma yi siyasan addini shi da ya ci nasara ai sai ce ni ne imamul am saboda haka babu sauran wani zaɓe ni zan riƙa yi saboda haka a jihar kaduna in yana sai ya canza gwamna sai ya canza shi yau ya canza na kano ya canza na katsina ya canza na jigawa duk waɗanda suka ɓata mere ya canza su kun gano wannan da kyau ku ya canza ministoci ya canza kwamishinoni ya canza kaza da yana da dama a musulunci to amma dimokuraɗiyya mulki ne na kafirci to su ne suka tsara za a yi waɗannan abubuwan da ake na shirme shi sa ba ku taɓa cin nasara a demokuraɗiyya ba ba a taɓa ba musulunci ba haka yake ba tun da annabi ya hau mulki har sai da ya mutu tun daga abubakar ya hau har sai da ya mutu haka umar haka usmanu haka aliyu haka mu'awi haka kowa daga cikin sarakunan musulunci ba a taba yin wai a ce wai shugaba ya shekara hudu wai a cire shi shugaba a ba a haka sai dai ƙananan shugabanni ne shugaba ke da su wannan muna magana da yaren musulunci ba yaren dimokuraɗiyya ba wani sai ce a'a ai kamata ya a ce wannan tsarin da ake ana caccanzawa shi ke sa kaza to kana son ka ce na musulunci ke dahomanci ne na musulunci ne daidai ina ba ta mun gano wannan da kyau na musulunci ne daidai to yanzu shugaba in ya fanɗare ya za a yi akwai ahalul halli wal akad su ne suke haɗuwa sai su cire shi ina fatan mun gano wannan da kyau to shi ne ka'ida amma ba a cewa za a cire shugaba ko a mai tawaye ko sai an tabbatar abin da ya laifi ne ba a ra'ayin wani ko tunanin wani ko bai ba wani mukami kaza ko abin da ya kama da kaza ba haka yake yi ba ina fatan kuna fahimtar wannan da kyau ka'ida na musulunci ko ba ra'ayin wani ake tafiya a kan shi ba ana tafiya a kan ra'ayin musuluncin ne shi ne daidai duk wani littafi da aka rubuta kan siyasata shari'iyya ka je karanta ka gani yanzu shi dan hodiyo akwai ran da ya shekara hudu ne aka cire shi ko sai da ya mutu muhammadu abdullahi fa abdullahi gondu Muhammadu bello fa kun ga waɗannan abubuwan ko to ta ka tsantsan da su ba haka suke ba waɗannan sarakunan duke ganin su na ƙasan hausa daga baya ne ba ya mai da su sarakunan gargajiya amma da a tarihi gargajiyan suke yi ɗan fodiyo ya mai da su sarakunan musulunci kun gano wannan sai zai koma gidan jiya kun gano wannan da kyau ko sanin asali ne ya sa kare cin alli amma asalin sarakunan musulunci ne shi sarkin musulunci ba a cire shi sam ba a ce da shi kuma in yi laifi za a kalli laifin nan radda ne ko hauka ne ko rashin lafiyan da bai iya ka katabus ne kun gano wannan da kyau ko amma duk in ba wannan ba bayan da za a cire shugaba yi duk abin da yi ko me yi in ka ce da kaza hashi fa a cire shugaba musulunci kuma ba a mai tawaye kana mai tawaye ka zama khawariji ko ka faɗa kai khawariji ne ko baka faɗi ba jama muna fahimta wannan Allah maraukin sarki ya kiyaye to ji ya za su kima ta yin saki takwas a Qur'ani akwai saki takwas to kuma an zo wajen malami yanzu malami ne zai justify wautan shi da me da qur'ani je lahira ya ce ma Allah ne annabi ne gashi an zo an tambaye shi mace ce mijinta ya mata zihari to ya za a yi ce bai sani ba annabi da kanshi mai gidan duka shi sai ta wuce babbar kujerar da kai kara shi ne Allah ce sami Allahu ƙaunar da titu jadulaka apil ta yi ta zo kotunta na ƙarshe an ce babu yadda za a yi ita kuma ta da damuwa ya ce ya Allah wata shi A ashe Allah na ji aisha ta ce godiya ta tabbata ga Allah ina ɗaki suna cikin masallaci windo na cikin masallacin raɗa-raɗa nake jin magana. amma Allah na saman samman yaji kafin ta fita daga masallaci mala'ika ya kawo saƙo mun gano wannan da kyau Allah ya samu dace ƙala kalamin wahidin ya ce kasake ta sake takwas a kalma ɗaya qala bi kalamin wahidin yace kware ala ta malam a kalma daya qala fa yuriduna an yubayyinu minka mar'ataka yace sannan suna nufin su ce matanka yanzu ba za ta komo wajen auren ka ba gaba ɗaya daga wannan sakin qala na'am tambaya nan ya kamata duk mai hankali ya gano yanzu da ya sake ta sake takwas in yana nufin ta tafi ta tafi shikenan baya so zai je wajen malami neman fatawa amma yanzu ya je neman fatawa me ta dawo shine ce su waɗannan iyayen nata da 'yan uwa da malaman layinku fayoriduna an yi bayyanu minka mar'ataka so suke su koran maka mata su ce san san ba da koma ba ko kala na'am sai gashi da babban na'am ɗin shi ya ce na'am qala wa ja'ahu rajulun fa qala innahu talaqa imra'ati mi'ata talaqa an gama wancan kes din kun gano wannan sai ga wani shi ma ya zo ya ce ya saki matan shi saki ɗari kaga gaba gaba ne. daga takwas sai aka yi tsani kawai sai saki ɗari pop kawai ce bi kalamin wahidin a kalma ɗaya ka sake ta saki ɗari kai kuwa ƙala bi kalamin wahidi ya ce gaskiya sake ɗaya kalma ɗaya ya anta igiya ɗari gaba ɗaya zubar da su ƙala ya ce duna an yi bayyano an yi binu min so suke yi an yi binu su ce matarka ba za ta dawo ba mun gano wannan da kyau ko ƙala na'am ya ce abin da suke nufi kenan an yi binu imra'ati ko ba ta dawo ba duk wanda ya saki biya kalma ɗaya ko saki uku a kalma ɗaya yana bibiyan me kai eh, ka ce ka a dawo mai da ita kai malami mai fatawa kuna fahimtar wannan da kyau ko faƙala abdullah sai abdullah ya ce man tsallaga kama a marahullah duk wanda ya saki kamar yadda allah ya umarce shi faƙada bayyana allahu talaq hakika allah ya bayyana yadda saki yake wa man labbasa ala nafsihi duk wanda ya sa kanshi cikin rikici kuwa wakkalna bihi labsahu ya je rikicin shi mun gano wannan da ke ko ya je abin da zai ya ce za je ce cikin shege sai a zo a ci alaga ta malam ya halatta zubar da cikin a wa ba ta fata ya cikin shege? kai ne wanda ya fatawan ya je ba da wannan fata mana kuna fahimtar wannan in ka faɗa wannan sai ce yanzu malami an zo mai da fatawa maimakon ya fitar da musulmi cikin matsala ya ce wai shi bai sani ba to ya sani ne ina fata mun gano wannan da kyau akwai maganin cikin shege cikin qur'ani ne wallahi alazim jama'a ku ita ka tsantsan abin da kenan kawai shine jifa in ta taba yin aure kawai shike na kai ta bayan gari ta yawa jefe ta in wannan ne akwai karatu to kaga sai an jira ta haihu maganan zubarwa babu in ka ce masa haka kuma sai ce dan me su abinda suke so ka gaya masa abinda da zuciyarsu ya aji a kesan kai a rubuta maka zunubi ka je shi ka shiga wuta a banza an fahimci wannan allah ya tsare mana imaninmu sai ce wallahi ina maku rantsuwa da allah la tulabbisu ala anfusikum kakku sa kanku cikin ruɗani da rikici wani tahammaluhu na hannu ko kuma ku zo kuna ɗora mana rikicinku ku gano wannan ka sa kanka cikin fitina sai kuma ka gingimo fitina ka ce wai malam ya warware mm, mm. wallahi ta can da abinka huwa kamata nuna, abin da kuka faɗi dai kun faɗa ku je a haka yake ba shi kenan ba ku ƙarar da can shi dai bai ce ya halatta ba bai ce bai halatta ba amma a ƙa'idan fatawan musulunci wanda ya saki uku a kalma ɗaya ko saki takwas a kalma ɗaya ko saki ɗari a kalma ɗaya saki ɗaya ne kun gano wannan da kyau ko sau da yadda aka zo kai sallan magariba raka'a ɗaya da ninyan uku ta yi ba a faɗin wannan wannan shirme ne ta amma yanzu an san wannan eh to an ce ka je ka yi ne in ya kama za a yi saki jama'a saki fa mataki yake bi fa mataki ɗaya bayan ɗaya ake bi su ya tabbata a yi shi in ka kiyaye waɗannan matakan kai saki a kansu ko wallahil abin matan da ka saka sai ta nadama amma muddin baka kiyaye waɗannan ƙa'idojin saki ba haka kawai ka kai kai ta ka dinga sakin igiyoyi kun gano wannan da kyau ku to Allah kai kuma sai kai nadama shi yasa ƙa'ida da tsari ake bi kafin mutum ya sa mu kanshi son zuciya da abin da yake ba daidai ba yanzu ga sun yi sake ɗari sun yi sake nawa takwas kuma sun komo sun damu kuma ana kokarin a jefa malami cikin me cikin rikici wanda jama'a wannan ba daidai ba ne kisa kowane malami da ke fatawa tukuna ma ka san kai malami ne ni abin da ma ke damuna kenan kai malami ne ko ko ta hadisa ce ta mai da kai malami mun gano wannan da kyau hadisa ta ainin ita ta mai da kai malami kuna gano wannan da kyau ko to kuma ka san irin abubuwan da mutane za su saka ka ciki na fitina Allah ya tsare mana imanin nan za mu saurara subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum musulunci da musulmi